Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa masu albarka ina muku barka da warhaka. Ba shakka a wannan zamani da abubuwa suka rikirkice suka ruɗe sakamakon wato gurɓacewar zamani. Dole ne mutum ya tsaya ya kalli kansa ya kuma wa kanshi karatun tanatsu. yi wa kanshi hisabi tun kafin a yi masa. Me kake yi wa kanka a wannan rayuwa? Shin kana tuna? hadisin abdullahi dan umar da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi musu wata tankiya da haka abdullahi dan umar ya kasance yana faɗin cewa idan gari ya waye to yakan kirga kansa a matsayin mutumin da ba zai kai yammaci ba hakanan idan yammaci yayi yakan kirga kansa a matsayin mutumin da ba dole gari ya waye ana tare da shi a cikin rayuwa ba wato zamani ya zo da yawaitar mace-mace mutuwar fuja'a wadda tana daga cikin alamun kusantowa alkiyama da ka kai dan uwa musulmi ina maka nasiha da kan kaina cewa a koda yaushe ka zama mai shiri don riskan mutuwarka don baka sai ta zo maka ba ba ta zuwa sai a bisa afkowa ba tare da ta baka ka shirya ba me ka shirya don gobe alkiyama Allah ka samu cika da imani wassalamu alaikum wa rahmatullah